don shigowar gwamnati mai ci yanzu a najeriya karkashin shugaba bola ahmad tinubu da ke cewa tana fitowa da matakai da kuma shirarruwa na haɓaka kasuwanci da noma da sauran sassa daban-daban sai dai har yanzu a iya cewa 'yan najeriya ba su soma cin gajiyar wasu daga cikin shirarruwan ba alal misali a hawajin kasuwanci masu kasuwanci a kudancin najeriya waɗanda ke kasuwar mile 12 inda ake hada-hadar kayan gwari sun ce akwai kalubale da yawa da suke fuskanta waɗanda kuma kan kawo kuma baya ga kasuwancin su da ma tattalin arzikin Najeriya. Sunana Alhaji Idris Balarabe ni ne babban magatakardan kasuwan nan ta kasa da kasa wanda aka santa da My 12 International Market. Idan ka duba noman da ake yanzu da mai ake yi duk abin da zaka yanzu bayan ka gama noman sai ka sa a mota ka fito da shi idan kana lungu kuma mai ne kuma motar nan tsada zai haka kuma idan ka fito waje idan za ka loda a mota ka kai shi kurmi nan ma kuma kuɗi ne so da haka ke sa muka yi magana a kai kuma muna roƙon ita gwamnatin tarayya lallai ta duba wannan al'amari tunda shi a shiwaju bala mai tunumbu mutum ne wanda mahaifiyarsa ita ce shugaban kasuwa ta najeriya gaba daya to da ya san abin da 'yan kasuwa suke fuskanta ko bayan wannan matsalar babban magatakardar kasuwar ya ce akwai wani ibtila'i da ya fada kasuwar kwanan nan na rufe ta abin da ya ja musu asara babba an yi asarar dukiyoyi masu tarin yawa don lagos state ma gaskiya sai da ta bayan ta ɗauki wannan mataki kuma sai da ta dawo kuma gaskiya tana ba mu akan abin da ya faru shugaban kungiyar masu noma da kasuwancin kayan albasa na Najeriya Aliyu Isa Samama na cikin masu kokawa akan matsalolin da suka yi tarnaki ga hada-hadar kayan gwari daga yankin arewa zuwa kudancin Najeriya irin yadda jami'an tsaro da wasu ɓada gari suka mayar da su kama tara motocinmu na kayan abinci diba da cewa kayayyakinmu kayan ruwa ne yana saurin lallacewa to wannan tsangwama da kuma irin kuɗin da suke ansa yana komawa ne ya tattara ga shi wanda zai zo ya siya wannan kayan don ya yi amfani da shi a gida. Duba da cewa gwamnatin Najeriya ta kaddamar da saka dokar ta ɓaci ga noman abinci tun a watan Yuli da ya gabata. Na tuntuɓi wasu manoma ko yaya yanayin yake yanzu a wurinsu. Sunana ya haya mai dawa. Indan ɓangaren hetur da taki da sauran abubuwa lalle muna fama da tsare shi sai kwana da bagi manomi ka sai hetur ka sai taki ka sai gamale ka sai takin ruwa to wadanga dole kuma a takaice idan gona na da haki to sai ka sai maganin haki wannan na daga cikin dalilan da suka sa 'yan arewa da ke kasuwanci a kudancin najeriya suke haɗuwa domin lalabo hanyoyin da za su bi domin samun sauƙi kamar wani taro da suka gudanar a sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya sai dai masu shirya kan lamuran yau da kullum kamar farfesa bello bada na jami'ar usmanu dan da ke sokoto na ganin cewa idan bera da sata ko da dawa da wari domin koda akwai tsadar rayuwa su ma 'yan kasuwa ba za su rasa nasu laifi ba wajen kara matsar da jama'a. Domin an daɗe litan mai gwamnati ba ta kara mata kuɗi ba, amma kusan kowane sati abinci ya kara tsada. Ya kamata a ce zukatanmu sun tausaya. yanayin tsadar abinci da 'yan najeriya ke ciki yanzu kan iya nuna cewa akwai bukatar da gwamnati da 'yan kasuwa da duk masu hannu ga lamarin su yi abin da ya dace ko da talaka zai samu sassauci muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya